a kwanaki biyu da suka gabata ne babban ministan tsaron najeriya ta janar Masir muhammad dan ali ya zarci jihohin borno da yobe jihohin da ke fama da rigingimin boko haram da ke shiyar arewa maso gabacin najeriya wannan ziyara da ya shine karo na farko da babban ministan ma'aikatan tsaron ya yi wanda ya shaida a gwamnatin jihar borno cewa za su yi kokarin ganin cewa sun kawo karshen irin waɗannan rigingimu kuma za su taimaka wa matasan da ke wannan jiha musamman matasan sa kai da ake kira wato civilian jtf wajen ba su dama shiga aikin soja. is very cordial between the government of Borno State and the armed forces of the Federal Republic of Nigeria, particularly the civilian task force that has been assisting us. Ya ce muna da kyakkyawar dangantaka tsakaninmu da kuma jami'an gwamnatin jihar Borno, musamman ma tsakanin 'yan kungiyar nan da ake kira civilian JTF, wanda suke taimakawa aikinmu. Bayan kammala wannan jawabin ne da babban ministan ma'aikatan tsaron wato Brigadier Janar Mansur Dan Aliyayi ga gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Timan, sai na tambaye shi cikin harshen Hausa dalilin shi na kawo wannan ziyara jihar Borno ga kuma abin wanda ke cewa dalilin zuwa na na zo in ga sojoji na ne a abubuwan da suke yi da kuma ta hanyar da suke gabatar da ayyukansu turin kadai kamar da mai da ka gano ne game da wannan ziyara eh na gano cewa aiki yana tafiya daidai kuma abin nan eh, shugabancin da mai gida ya bamu ko kuma president ana na ana yi kuma an kusa kai karshen wannan abu cike da ubangiji kamar akwai wani kalubale da ka gano da ke damun musamman ma jami'an tsaro a wannan jiha eh mahiwancin kalubalen da muka gano muna kansu amma dai mahiyanci su ne waɗannan bama bamban da suke sa a cikin ƙasa suna boyewa muna ta ƙoƙari mu samu masu ayyukan aikin da za mu sa mu ciccire su turan kaɗai kowace shawara kake da shi ga al'umman jihar borno shawara ta koyaushe su tabbatar da cewa suna ta ba jami'an tsaro ilmi ko kuma labarai na abubuwan da suke faruwa kuma su dinga duba abubuwan da suke faruwa kusa da su ko yaushe mutane su dinga cewa ba jami'an tsaro ba ne kawai suke eh, ba da tsaro su kansu jama'a ya kamata suna yin nasu iyaka. To koya jama'a suke ji ne game da wannan bayan na ministan ma'aikatan tsaro wato Brigadier General Masud Dan Alimi ritaya na cewa za a kokarin ɗeban waɗannan matasa da ake kira civilian JTF cikin aikin soja ga dai ra'ayin wasu daga cikin mazauna garin Maiduguri. Gaskiya an ɗauke hanya mai kyau domin a gaskiya yaran nan civilian JTF na Borno State wanda muna tare da su gaskiya yaran suna kokari sosai ta wajen ba da security amma a jihar Borno State domin a haka ma ba wai suna zaman soja din ba suna paid volunteer din amma yanayin da suke aiki suna kishi tukuna aka samu wayan nan aka ɗibe su a aikin soja a gaskiya wayan nan mutane duk inda aka kai su a zaman aikin soja ko ba gaskiya yaran nan za su yi aiki sosai yawanci matasa ne wanda yawanci sun yi karatu to a gaskiya mu muna maraba da wannan abin kuma muna addu'a Allah ya sa abin da a samu a ci nasara akan ni malami na gaba menene ra'ayinka game da wannan eh gaskiya na goyi bayan abin da gwamnati take da niyyar yi saboda yaran nan ba karamin kokari suka yi ba jarumai ne zamu ce in gwamnati abin da dama ya kamata ce ta taimaka mana ta ibe su ta sa su a soja ko custom ko immigration ko kuma a wani fil daban wanda zai taimaka ma yut din shine mu ra'ayin da muka ji daɗi in gwamnati za ta yi shi da gaske wasu mazauna cikin garin Maiduguri kenan ke bayyana ra'ayinsu game da farcin da babban ministan ma'aikatan tsaro wato na General Mansur Dan Ali mai ritaya yi na cewa za a ɗibi wasu daga cikin matasan sa kai da ake kira civilian JTF cikin aikin soja a wani mataki na kawo ƙarshen waɗannan mahara wato 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram da yanzu hakan kai kai hare-hare a wasu ɗaiɗaikun wurare. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. An cuce mu, du an cuce mu, ba mu da aiki, du du ba mu da aiki, ba a ba mu, du du ba a ba mu, mun basu da Allah, du mun basu da Allah.